irin yadda mazauna cikin birnin maiduguri suka samu kansu kenan sakamakon wani hari da 'yan bandiga suka kai kan barikin giwa da jami'ar maiduguri inda suka dinga jefa ababen fashewa da kuma bude wuta a kan barikin da wasu gidaje da ke kewaye da wuraren tun da misalin karfe bakwai da rabi na safiyar yau juma'a ne dai har zuwa karfe goma sha biyu da wasu 'yan mintuna ne dai aka dinga jin karar lugudan wuta tsakanin sojojin najeriya da waɗannan 'yan bandiga ba tare da kakkautawa ba wanda hakan ya jefa mutane cikin wani halin fargaba da tsorata yayin da jama'a da dama suka dinga ficewa daga da daga gidajensu musamman ma na irin waɗannan angwanni da ke kewaye da barikin sojan. wallahi su fito ta waje ne suka shigo cikin mu yara wallahi tallahi ga sunan da mashina da jiro suna Allahu akbar suna ta harci gaba suna hidin barak ba suke so su shiga dan na wuce cikin barak din sojojin suna ce mana mu wuce kada su yi harbi mu wuce ga yara suna zuwa mu wuce mu wuce mu wuce haka muka wuce cikin barak da muka fito muka tsallako na kun angon na muka zage kuma ga sunan ga yawan su ba ni dai na ga wannan su da babura da mashin da hilux hakan nan hada mashin mashin mai kafa eh mashin mai kafa to sojojin muna ganin sojojin suka tsallo ko suka gudu suka shiga hilo sa muna zanne na so na kuma hango wasu mata da kananan yara masu ɗimbin yawa wasu na tafi ba tare da takalma a kafafunsu ba wasu kuma zani ne kawai a su na ta gudu akan manyan tituna cikin halin damuwa da tsorata na yadda wannan barin wuta ke ci gaba da tashi daga sama da ƙasa yayin da jirgin sama mayakan sojan Najeriya ke ta shawagi a sararin samaniya. ka juya, ka juya! wannan karan eh, jirgin sama ne ke ta shawagi da kuma a ah, sojojin najeriya ke ta kokarin zagawa sakamakon wannan tashe hankula da ke ci gaba da gudana yanzu haka misalin kusan karfe goma sha biyu ne da rabi amma har yanzu ana ta lugudan wuta a cikin birnin maiduguri na kuma dinga hangen bakin hayaki na tashi da ake san cewa gidajen mutane ne suka ci wuta sakamakon wannan tashin hankali da ake danganta shi da yaki. wasu rahotanni da muke samu na nuni da cewa maharan sun kuma balle barikin sojan inda suka saki dukkanin mutanen da suke tsare a wannan barikin sai dai mafi yawan waɗannan mutane ba su sha ba ganin yadda mutanen da ke birnin maidugurin suka dinga kame waɗannan mutane suna kuma mika su ga jami'an tsaro wata majiya ta kuma shaida mini cewa mafi yawan waɗannan mahara sun gamu da ajalin su ne sakamakon kukan kura da mazauna wannan birnin maiduguri suka yi na dinga danko waɗannan mahara ga dai abin da wata da ta ganewa idanunta yadda waɗannan matasa suka kame wasu a ina gan gansu wani irin mutane ne mutanen boko haram da ransu ko kuma an kashe su an kashe su yanzu mana kare to kamar waɗannan mutane wani irin kaya ne a jikin su akwai wanda akwai kuma akwai masu gajeren wando akwai masu haka kuma akwai masu kamar ya mutanen suke matasa ne ko dattawa ne yara yara ne kanana akwai wani ma zai gudu ma har yara kanana ne to kun ga su da idanun ku ku da yanzu dai kusan komai ya tsaya cik a babban birnin maiduguri sakamakon wannan itila'i da jama'a suka samu kansu ciki yayin da wasu matasa ke ci gaba da kare anguwanninsu wasu kuma na ci gaba da faroto waɗannan 'ya'yan ƙungiyar ne da suka fantsama cikin wasu unguwanni. har zuwa wannan lokaci dai ba mu samu ainihin da mutanen da suka rasa ransu ba sakamakon wannan gama da aka dinga yi tun da safiyar yau haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya